Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna tare da Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta samu lambar yabo ta Sergio Vera de Melo da Majalisar Ɗinkin Duniya ke badawa bayan kowace shekara biyu domin yabawa waɗanda suka taka rawar gani a fannin ayyukan jin ƙai. Dr. Rebecca ta samu wannan lambar yabon ne domin aikinta tsakanin waɗanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya. Na kuma nemi sanin nasarori da wannan cibiya tata ta samu sai ta bayyana cewa. Nasarori yanzu da akwai yara waɗanda su marayun daga yadda muka fara musu da kuma iyayensu masu kanjamau da yadda muka, muka, muka fara musu suna primary yanzu wani rekodin waɗansu ba mu iya mun ga inda suke ba sabon gudun hijiran amma ina da rekod na yara talatin da takwas a madagali local government wanda sun gama university kuma suna faɗa cewa yadda muka karfafa su cewa su yi makaranta sannan mun bude musu a kofa mun ba jari ma iyayensu waɗansu sun samu sun biya musu fi. A sannan a ciwon kanjamo dama kafin mu je yana ta kasashe mutane domin ana koyewa ana koyewa da muka je mun ce ba na koyawa ba ne To, mutane da yawa sun samu sun je asibiti sun mulmule to ciwon kanjamon bai kashe su ba, amma ma kafin mu shiga ciwon kanjaman nan yana karkashe mutane da yawa. Bayan wannan local government na maiha musamman shi shugaban ustaz ya biya ɗaukar musamman har ya yi kaddamarwa cewa na taimakin wannan kungiya sanan marayu za su dinga kula da su har muka samu ya fi miliyan biyu a wurin suka bamu na godiya sa'anan local government din har sun bi sun sa doka cewa a dinga kula da marayu da gwamraye da kuma masu ciwon kanjamo sai suka sa a cikin dokansu ta wannan ne muka gani cewa mun samu nasara yawato ah, mutane suna walwala wato akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama da suka fito suna tallafawa ko kuma zan ce da sunan tallafawa waɗanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ɗin nan ya shafa. Da waɗansu da dama ma suke zargin cewa waɗannan kungiyoyi suna fitowa ne domin ci da gumin 'yan gudun hijiran nan. Menene kike yi ko kuma kika yi na daban wanda ya jawo hankalin Majalisar Ɗinkin Duniya na har baki lambar yabo? To, a cikin gudun hijiran da na samu mutane waɗanda sun taimaka waɗansu kungiyoyi na farko church of the sun bi sun taimaka da kuɗi sosai ina saya abinci da kuma magani da kuma kira da waɗansu abubuwa da yawa akwai wani kungiya kuma ana ce kusan Health Ministry. Wannan kusan Health Ministry din sun zo sun ceto ina ne waɗanda aka kashe mazajensu da marayu. To ni kungiya nawa muna rubuta record duka sunaye waɗanda muka taimaka musu muna da shi. Muna da dubu da kuma mun taimaka musu sun kai dubu yanzu nan akwai shi a cikin rekod nawa sanan waɗanda aka kashe su a cikin wannan hargizi din na boko haram mutanen da suka zo wuri na bi na tambaye su sun ce ga abin da ya faru da su muna da rekod dubu arba'in da takwas fiye So kun san AFD sun zo wuri na sun ce to ga kudi zan faɗa waɗannan. Muka saya abinci ya kai buhu eh, dubu ɗari uku. Muka gina gida ma waɗanda an rushe gidansu. Waɗansu kuma mataye na wanda Boko Haram ya kama su muka gina gidaje musu so gidaje hamsin da biyu muka gina a wurare daban-daban akwai a biyu akwai a mucika akwai kuma a jos akwai a yola sannan kuma wurare daban-daban muka gina gidajen nan akwai kungiya kuma wanda ana ce da su international rescue committee muna aiki tare da su ta wurare daban-daban a cikin yola da kuma adamawa gaba daya. Mun samu kuɗi ta wurin uh, European Union da USID da kuma Netherlands. Muka inganta rayuwa na mutane daban-daban na masu gudun hijira. Akwai ruwa mun bi mun basu, akwai magani wanda mun ciccika an ciccika asibitoci wato IRC nan wato rescue committee sai su saya magani sai mu kungiyar nawa sai mu je tare ana ta duba mutane sai mu kuma muna ta ce akwai asibiti a nan to asibitocin nan gaba daya an sun je kuma an masu gudun hijira ne ba a ki musu ba to kuma a cikin wannan a church of the brethren din da waɗansu kungiya sun ba mu kuɗi muna da masana'anta guda uku wato livelihood center ɗaya a mucika mutane wanda sun samu kwaisuwa a ciki sun kai lafiya mun yi graduating ɗari da biyar jisiya kuma a ƙarshen wata mai zuwa za mu yi ɗari da hamsin muna koya musu kinki da kwamfuta sana'o'i daban-daban akwai irin masana'anta wannan kuma a yola akwai kuma a jos tunda aka fara hargizi tunda muka kafa a 2014 zuwa yanzu mun graduating mutane dubu ɗaya da wani abu kowa suna neman masana'ansu. Kafin ki bayani na gaba game da wasu sana'o'i da kuke koyarwa Akwai waɗanda su 'yan gudun hijira nan da muka hira da su na cikin gida da suke korafin cewa waɗansu lokuta akan koya musu sana'o'i amma in sun koyi sana'a sun iya ba sa samun abin da za su yi ko kuma jari zan ce in sana'a ɗinki mutum ya koya ba a bashi keken da zai je ya ci gaba da ɗinki saboda haka koyan sana'a ta zama kusan sai ka ce ba amfani a gare su ku ya kuke gudanar da naku shirin. kafin uh, mu yi admission kafin mu kawo mutum a makaranta mun riga mun saya yanzu bana a cikin uh, waɗannan kungiyoyi uh, a cikin wurare guda uku cika yola da jos nan mun riga mun saya keke guda sittin domin masu ke koya keke su guda ishirin ishirin mun riga mun saya masu kwamfuta kuma mun riga mun saya kwamfuta guda ishirin don su ma haka da keken saka mu idan za mu koya ma mutum sana'a yanzu na gama graduation muna bi muna ba su kayan har ma akwai hotuna zan iya aika miki zaki gani gana gamawa ana bayar sa'annan akwai waɗanda suna koya dabbobi muna ba da kuɗin jari wani lokaci yana kai dala ɗari ɗaya sai mu bayar mu saya kaji da mene-mene gaba daya inda akuya ne mu saya akuya so mu namu ana gamawa ana tafi da shi sa'anan akwai kuɗi wanda idan duk wanda sun gama makaranta a wurinmu domin ba sana'a kawai ba muna koya musu idan sun yi sana'a yadda za su iya kimsa su sayar sana'an sun sayar yadda za su iya su ajiye kuɗin su. Eh, so duk waɗanda suka gama wurin mu waɗansu sun bude kantin su waɗansu kuma sun samu aiki har a Abti University waɗanda suka gama kwamfuta Abti University sun employ nasu waɗansu. Ah. Waɗansu ma sun samu wurare a cikin aikin gwamnati. So mu ana gamawa muna ba da kayan muna ba da taimako kuma. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji kalubale da take fuskanta yayin gudanar da ayyukan nata. Yanzu a madadin Dr. Rebecca Dali wadda ta sami lambar yabon ƙasa da ƙasa ta musamman domin ƙoƙarinta na kulawa da 'yan gudun hijira da har-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya. Da kuma Salama Abu daidai da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba